To makoma fa haƙiƙa ga Ubangijinka, bari duk abin da ka samu, ka samu dukiya ne, ka samu mulki ne, ka samu ɗaukaka ne ka samu lafiya ne ka samu menene ka sani fa kar ka manta makomanka ga ubangijinka makoma ga ubangiji shine wurin shari'a a can ne za a gane ko kana lalle jin daɗin da kake yi na gaskiya ne ko ko ba gaskiya ba ne wani yaudara ne ake maka ko kuma da wani istidraji ne ake maka har ka je ka sadu da ubangijinka kal inna ila rabbika ruj'a makoma na gaskiya lalle zuwa wurin ubangiji ka ne to ka tanadi kanka duk abubuwan da an ce ka bari ka bari abubuwan da an ce ka aikata ka aikata su